رحمة صدري ويسر لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da taki saduwa a yau sha biyu ga watan jumada al'afira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma daidai da sha biyar ga watan januwari dubu biyu da ashirin da za mu ci da karatun tafsir kamar da saba muna cikin suratu faha a karatunmu na karshe mun tsaya ne a aya ta 76 saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 77 inda Allah subhanahu wata'ala yana ce mana wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la tahsha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم وواعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإن إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم har yanzu dai muna cikin labarin labarin annabi Musa da Fir'auna a wancan karatun mun yi bayani yadda aka yi mukabala tsakanin annabi Musa da masafan Fir'auna har annabi Musa Allah ya ba shi rinjaye kan masafan fir'auna ko kuma suka musulunta fir'auna ya yi alkawarin azabta da su zai zuwa ƙarshen wani kuka to bayan an gama wannan mukabalan Musa ya shirin jaye kuma gaskiya ta tabbata gaskiya ne Musa ya tabbata karyar fir'auna ya tabbata to a lokaci ne sai Allah ya ce walaqad haina ila Musa kuma hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa Allah yace masa an asri bi ibadi kai tafiyan dare al isra shine tafiya cikin dare saboda ka tunda da gaskiya ga tabbata yanzu kawai ka kwashi bani Isra'ila ku fita daga Masar ku fita daga karkashin Fir'auna saboda Allah yace masa yayi tafiyan dare kada kowa ya gansu ku tattara kansu su fita an ya ce masa fadrib lahu tariqan fil bahri ka doka masu ka buga masu hanya yabasan tariqan yabasan hanya ke kasashiya hanya busashe fil bahri a cikin teku la takhafu darakan kakka ji tsoron riska kakka ji tsoron fir'auna zai riske ka a hanya wala taksha haka kuma kakka ji tsoron nutsewa cikin ruwan a lokacin da za su fita Allah ya ba su umarnin su fita ne a cikin dare domin kada kowa ya gansu su samu kuma su yi tafiya mai nisa kafin fir'auna ya gane cewa sun fita shi ma ya doki hanya ya bi su. saboda haka bani isra'ila sun fita ne cikin dare fir'auna kuma bai tashi bin su ba sai da safe bayan fitowar rana kamar da Allah ya ga mana cikin sura Allah ya ce fa sai fir'auna ya bi su mushrikin ai waqtul ishraq lokacin da rana ke fitowa shi lokacin da ya kama hanya da mutanensa zai bi banu isra'il to amma da yake su suna da abun hawa mai sauri mai lafiya duk da haka ya zo kusa da banu isra'il ina mata mu gane ya zo kusa da banu isra'il saboda haka bani isra'il kuma su da suka fita suka kama hanya suna cikin hanya kawai sai garuwa gaban su sai zama so garuwa a gaban su da fir'auna bayan su ba daman yin gaba ba daman yin baya To a lokaci ne suka ce shi na kawai muta tashi aiki kamar da suka fada a cikin sabon sura Allah ce falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lam tarakun a lokacin da jama'a din suka gan juna ga suna suna hango firawuna na zuwa suka ce kawai suke na inna lam tarakun ai mu kawai an riske mu ko shi sai ya masa na la takhafu darakan so sun ce inna la mudrakun allati fa la ta khafu darakan kakka ji tsoro za rike ka sannan kuma aka ba shi umarni ya buga ruwan su wuce a ciki wala sha kakka ji tsoro za ku nuna ciki a can suratu shura Allah Allah ya ga mana a lokacin da suka ce ma Musa inna la mudrakun Musa ji masu ne wala kadla inna ma'i rabbi sayahdi yace ubangiji na na tare da ni zai shirya da ni التي فأوحينا إلى موسى أن يفرد بعصاك البحر فانطلق فكان كل فرق كالطود العظيم a lokacin aka masa wahayi cewa ya duki na ruwan da sandansa za ta tsage wani suka ce ruwan ta tsage hanya goma sha biyu ne bisa ga adadin kabilun bani isra'il tunda kabilun goma sha biyu wanda Allah ya faɗa mana wa qatta anahum ashirata asbatan umama Allah ya karkasa su wato kabilu guda goma sha biyu sauraka ruwan ta sage hanya guda goma sha biyu aka ba su umarni su shiga su wuce to haka suka wuce lafiya lau ruwan bai halaka su ba Allah ce fa ahun fir'aun da suka shiga sai fir'aun shi ma ya bi su bi junubihi shi kuma ya bi su da rundunansa na sojojinsa fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyar su a lokacin sai abin da ya hadiye su na ruwa na wannan teku ya hadiye su sai Allah ya halakar da shi Allah ce wa adalla fir'aunu qaumahu fir'auna ya batar da mutanensa wa ma hada kuma bai shiryar da su ba abin abinda shi yake fada musu shi fir'auna kullum fada ma mutanensa yake cewa shi fa abinda yake kiran su zuwa gare shi ne shirya kuma da Allah ya fada mana yana cewa ma urikum illa ma'ara. wa ma ahdihum illa sabila rashad haka yake cewa mutane sa amma kuma Allah ya karya tashi Allah ya ce wa adalla fir'aun fir'aun ya batar da qaumahu mutanen sa wa ma hada to bayan Allah ya halakar da banu eh, fir'auna a gaban su suna ganin ruwa ya halakar da su to shine Allah ya ce masu ya bani isra'il ya ku bani isra'il qad anjaynakum min adubikum hakika mun tsayar da ku daga makiyinku mun kubutar da ku daga makiyinku Wawa wa'adnakum janibal turil aiman sannan kuma mu yi maku alkawarin ganawa a gefen dama na dutsen to saboda mai bayan Allah ya halakar da Firauna to sai Allah ya yi alkawari ga Nabi Musa ya zo mikati inda yake ganawa da Ubangiji amma zai zo ne bayan kwana arba'in kamar da Allah ya faɗa mana cikin Arab ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناه فأتممناه Laila. فتم ميقات ربه أربعين ليلة التي من مصر القارق دار ركي دار ثلاثين سيمو كتشيك أشد غوما في زمتو ولا قانا أربعين cikin wannan kwana arba'in zai dukufa ne yana bauta ga Ubangiji domin ya karfafa kansa kafin ya je ya gana da Ubangiji. Ina fatan mai shi ne wannan alkawarin zai je ya gana da ubangiji ubangiji zai saukar masa da littafin a taura a wannan ganawan to sai Allah ya ce wa nazzalna alaikum al-man was-salwa sannan kuma daga cikin nimomin mu gare ku ku bani sal mun saukar maku da almannu da kuma as-salwa malamu kai maganganu da dama akan me yake nufi da almanu wa salwa amma dai mafi magana mafi yawan malami shine almanu shine wani abu ne fari haka mai zaki sosai kamar darba sannan kuma salwa shine gasashen tsuntsaye tantabara shine ake ta sauka masu suna ci ba su hannun ba su kuma daga sama abin ke sauka masu ki su ne to Allah ce masu kulu min mara zafi razaqnakum ku ci daga ɗaɗaɗa abin da muka azurta ku wala ta gau fihi kada ku ketare hajji a ciki kada ku wuce iyaka a ciki me ake nufin da su ketare hajji a ciki malamu suka ce wasu malamai suka tafi da girbe kar su amfani da arzikin Allah wajen sabawa Allah sai amfani da shi wajen gode masa da kuma bautansa kar su amfani da arzikin Allah su saba masa wasu sun suka tafi da girbe da haka shine an ba su umurni idan wadannan abinci suna sauka su dibi iya abin da za su ci na wannan ranar kar su ce za su ajiye wani abu saboda gobe saboda idan suka waye gari gobe Allah zai sauka da wani ina ba ta gane ba sai sun yi ajiya ba kawai su dibi da za su ce wannan ranar suke na gobe ma Allah zai sauka da wani kuma raka kansu ke ketara haji a cikin wurin da aka ba su yace idan suka yi haka me zai faru fa hilla alaikum ghadabi idan kuka yi haka fishi na zai tabbata akan ku Allah ce wa man yahlil alaihi ghadabi duk wanda fishi na kuma ya tabbata akan sa faqad hawa wannan kuma ya halaka wa inni la ghaffarun Allah ya amma kuma duk da haka ni inni la ghaffarun ni mai yawan gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba wa amana kuma ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki nagari sun mahtada sannan kuma ya nemi shirya saboda haka duk wanda ya yi tuba ya aiki nagari ya nemi shirya Allah a shirye yake ya gafarta masa ya shiryar da shi أعجلك قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإني قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فخرج مؤمن فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم maw'idi na'am bayan na kuma sa yake wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawan barin mutanenka ya kai Musa qala mana bai Musa ya je wurin gana da ubangiji gida yana zuwa ta Allah yake masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawan barin mutanenka ya kai Musa Ƙala Musa ya ce, Hum ula'i ala asari, waɗannan ai za su zo a bayana za su biyo ni, wa ajirtu ilaika rabbi li ni kuma na yi gaggawa zuwa wurin ka ya ubangiji domin kara ne samu yardanta a nan malum suka ce abin da ya faru shine bayan kwana arba'in ya cika musa ya kama hanya zai je eh, dutsen to inda zai je ya gara da ubangiji to sai ya zabi wasu manya daga cikin bani Isra'il, wasu manya cikin su su ma su bi su tafi tare domin su ma su ji magana Ubangiji. Suna kan hanyar tafiya sai kuma ya yi gaggawa ya shiga gabansu, shi Musan, ya ba su a baya, ya je ni kafin inda zai gana da Ubangiji. Malum suka ce abin da ya sa ya haka shine shauki ganawa da Ubangiji da yake yi. Tunda shi ya taba yi yana yana bege ya je ya gana da Ubangiji. sai ya sauri ya ba waɗannan a baya da ya je da ya je shi ne Allah masa me yasa kai gaggawa bar mutane ka kaso nan ina mata mun gane shi yasa kuma shi yake masu ce ma Allah a ai ga sunan suna sunan suna nan za su bi ne a baya nan ba da jima ba su ma za su yi so shine hum ala asari ana suna nan a baya na za su zo yanzu wa ajizu laka rabbi litarda ni kuma na gaggawa zuwa gare ka ne ubangiji domin kara samu yardanka Kala a lokacin sai yace masa fa inna qad fatanna qaumaka lalle fa mu mun jarrabi mutanen ka ne bari a bayan ka a bayan ka rabu da su mun jarrabe su su bane Isra'il wa adallahum samiri kuma samiri ya fata da su wannan samiri wasu malamu suka ce shi wani mutum ne mai zama a Masar tare da su kiddawa ya kasance mai bauta ma ah, shanu ne addinin sa gidan da Musa ya dawo ya zama annabi sai shi ma ya ce ya musulunta sai ya bi addinin annabi Musa saboda kan da za su fita daga Masar sai shi ma ya fita da shi wasu malamai suka ce dama shi daga cikin kabilan eh, kiddawa ne wasu ma suka ce daga cikin kabilan banu sa ne shi ma yake daga yana daga daga cikin banu Isra'ila ga wani kabila ake kira Asamura almuhim malamai sun faɗi maganganu daban-daban akan shi almuhim dai shi wannan musulmin ya dai karbi musulunci ne a zahiri amma dai kafirci na nan a zuciyarsa saboda ka bayan Musa ya tafi sai ya kasar da wani Isra'il sai Musa bai ji daji wannan abun ba Allah ce faraja a Musa ila kawu, sai Musa ya koma wurin mutanensa Zazban yana cikin fushi asifa yana cikin bakin ciki kala da ya je wurin mutanen sai ya ce ya kawu, ya ku mutane na alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangijinku bai maku kyakkyawar alkawari ba ai na je zan karmo muku wahayi ne wannan wahayi kuma shiriya ne gare ku a rayuwanku na duniya da lahira wannan kikkiawar alkawarin Allah ya muku afa tala alaikum al-ahd shin lokacin alkawarin ne yayi muku tsawo mana kun gaji da jira na sai kuka bar hanya na am aradtum an yahilla alaikum ghadab min rabbikum ko kuma kuna so ne fushi ya tabbata gare ku daga ubangijinku fa akhlaftum maw'idi saboda haka sai kuka saba alkawarina mana alkawari da kuka yi mu saboda kafin ya bar su su yi masa alkawari akan cewa za su tabbata akan aqidansa ba za su musanya addinin su ba saboda ka sai suka saba alkawarin da suka yi malin Musa Musa da ya dawo ya yi fishi sosai saboda a fasul araf Allah ya ce wa alkal alwa alluna da Allah ya rubuta masa irin sun ayyukan a saura ciki a lokacin cikin fishi sai da ya jefa masa ya jefa da alun akan mutanen ya yi fishi sosai saboda mai halin da ya zo ya same su suna bauta ma ɗan maraki da ya masa wannan fadan su kuma sun gaba shi injiri mai uzuri قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من دينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج له عجلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا قولا ولا يملك لهم ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا نعم فسكت مثلا قالوا سمتي ما أخلفنا موعدك بملكنا suka ce mu fa ba da zabi mu bane muka saba maka alkawarinka eh, malki na ma ba ma ba wai wato ba wai da da nufin mu bane muka yi wannan abu ba da zabin ba muka yi walakinna humminna awzara min zinatil qawl amma abin da ya faru shine mu fa an dora mana nauyi min zinatil qawl daga kayan ado na mutane mana kiddawa da jinan fir'auna fakazatnaha sai muka jefar da waɗannan kayan adon fa alka samiri haka na kuma shi ma samiri shi ma ya jefa da nashi abinda suke nufi da wannan shine a lokacin da za su fita daga garin Masar sun je sun ari kayan ado zinari mundaye da sauransu a wurin kiddawa saboda me sun nuna ma kiddawa kamar sun suna da wani biki ne nasu su bane isra'i za su fita ne zuwa wurin biki domin kan su gane cewa gudu za su daga gari saboda ka sai suka je suka karbo mundaye da sarka da menene kayan ado da na kiddawa to da suka tashi fita kuma sai suka fita da abu ina ba ta gane sai suka tafi da shi to shi yasa Allah ya ce wasu malamu suka ce shi yasa suka ce walakin walakin na hummilna awzaran an dora mana nauyi wasu malamu suka ce nauyi kayan ne yayi masu yawa sun gaji da yawo da kayan suka ce bari mu jefa shi wasu malamai suka ce a abinda abinda sa sun yi amfani da kalman auzar nauyi torment abun ba nasu bane amana ne akan su sun gudu da amanan mutane saboda babban laifi ne akan su ina fata mun gane suna jin nauyi yadda za su dinga tafiya da wannan amana akan su sun ya za su to sai suka ce sai samiri ya kawo shawara bari mu haka babban rami mu sa wuta sai mu jefa wannan sarkan a ciki waɗannan zinari da kayan ado a ciki su narke ga baki daya akan idan suka narke za su hade za su hade ko ba za su hade gaba da su zama to abu guda sai mu jira Musa in ya zo sai ya mana me za mu yi da wannan abu to shine naha muka jefar da ita fakazalika alqa samir haka ne shi ma samiri shi da ya kawo shawara shi ma ya jefar da nashi to amma kuma bayan sun jefa ciki abun ya narke ya hade Allah ce fa akhraja lahum ijlan shi kuma sami sai ya zo kuma sai ya fitar masu da dan maraki jasadan mai jiki jasadan lahu kuwa yana da sauti yana kara yana kuka faqaul sai suka ce haza ilahukum wa ilahu musa falai a lokacin suka ce ai wannan shine abun bautanku suna suna fara ma juna wa ilahu musa kuma shine abun bautan musa ma fanifiya amma kuma musa ya manta ya manta da shanar ya je neman shi kuma kuma jiyar magana musa ya manta da abin bautansa a nan ya je dutsen tur zai je nemi abin bautan a wurin shi na abin yi da fanis sauraka wannan shine abin bautan ku wannan abin da suka kera dan maraki shine dan shanu ko karami sun yi shi shi tamiri ah, da ya yi shi Allah ya ce ya suranta shi da jikinsa sannan lahu kuwa yana kuka duk da cewa ba halitta ba ne, amma kuma yana kuka wasu malamai suka ce da Allah ce jasadan lahu kuwa wasu malamai suka ce a'a da ya kera shi haka to sai ya bar wani wuri a cikin kishin wani magudanar iska haka sai zama iska na shiga idan iska ya kado ya shiga sai abun ya yi sai su ji sautin iskar da ke shiga jikin wannan ne karan da suke ji amma ba wai abun yana magana ba ne, ko yana kuka ba ne. wasu malam suka ce a kawai a fasar ayan a ta ya koma jikin dan maraki kuma yana kuka ya kuma da rai kawai ina ba samu gane duk da cewa gashi na an kera shi ne da zinari yana walkiya amma kuma yana ya dawo kamar mai rai yana kuka iya kuka kawai yake ba abin da yake kuma banda haka Eh, suna da jin muryansa yana kuka ga shi nan kuma a je a gabansu. Sosai sai suka koma suna bauta masa suna cewa wannan tunda sun ga abu mamaki shi na an kera wannan abu kuma ga shi nan yana kuka sai suka ce haza ilahukum wa ilahu musa wannan shine abu bautan ko mu koma bauta wannan abu kuma shi ne ma abu bautan musa musa ne ya mansa ya gina ne mansa wani wuri amma da na nan malam suka ce a lokacin ibadar da suka fara yi shine kida da rawa Eh, malam suka ce su ne farko waɗanda suka kirkiro da bauta ta suran kida da rawa kafin kiristoci su kama yanzu ne gini kuma ga sai suka koma suna kirkire suna rawa suna ihu suna hayaniya a gaban wannan abu shine iya bautan abin da suka dinga yi nan take Allah ya musu rabi Allah ce afala ya rauna Allah ya raji'u ilayhim qawlan shin da suka dauki wani abun abun bauta ba su gani ba cewa wannan mun baya iya mayar musu da magana ba banda wannan kukan ba abun da wannan mun yake da za su magana shi ba zai iya mayar musu ba wala yamliku lahum darran haka kuma bai mallaka musu wani cuta ba wala nafa haka kuma bai mallaka musu wani amfani ba ba zai yi amfani da su ba ba zai yi cutar da su ba ba zai yi mayar musu magana ba saboda ta yaya za su bauta ma abun da yake da irin wannan nakasa wannan kuma yana kara tabbatar cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya mallaki waɗannan sifofin na kamala in dai abun bauta wanda ba shi da wadannan abubuwa na kasa na gare shi to shi Allah da ya zama to abun bauta na gaske to shi kuma ya mallaki waɗannan abubuwa Allah yana magana tunda magana sifa ce ta kamala shi yasa Allah ya aibanta abubuwan su cewa baya magana ina ba san gani sannan kuma Allah ya mallaki cuta da amfani Allah shine annabi wa abba ina ba san gani ولقد قال لهم ها ولقد كان ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كذنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم ثم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي نعم to shi gina dama kafin Musa ya tafi ya bar su da annabi Haruna to shi yasa Allah ya ce wa laqad qala lahum harun hakika annabi haruna ya fada masu min qablu tun farko tun ada da suka fara wannan abun daga farko annabi haruna ya fada masu ya ce ya qaumi ya ku mutane na inna ma tuntun bihi an jarrabe ku ne fada wannan abu wa inna rabbakum rahman lalle ku shine Allah mai rahma fattabi'uni ku bini wa ati'u amri kuma ku yi biyayya ga umurnina ka ku bauta wannan abu qalu sai suka ce lan nabraha alaihi akifina ba za mu gushe ba za mu a akan wannan abu hatta ya ile ilaina musa har sai musa ya dawo zuwa gare mu ba kai za ka ga mana da muke ba daidai ba mu za mu jira musa shi ya zo ya yanke hukunci mu za mu ci gaba da wannan mu har sai musa ya dawo to shi kuma musa da ya dawo kai sai wurin haruna yaje tunda shi ne ya bari a cikin su a matsayin mai a cikin su ya harunu ma mana aka a izra'atahum hundallu, Musa ce ya kai Haruna me ya hana ka a lokacin da ka gansu sun bace Allah ta tattabi'ani me ya hana ka ka bi ne wannan ladin nan zai da kare ne don a karfa magana mana asar magana a izra'atahum hundallu an tattabi'ani me ya hana ka ka bi ne me yake nufi da ka bi ne wasu magana ce abin da yake nufi da haka shine me ya hana ka ka bar su ka zo ka same ni a inda nake ka sanar da ni abin da ke faruwa ka bi bayan ka zo ka gaya mu ko kuma ka bi ni akan umarni da na baka ka dawo da shi ka dawo da su kan hanyar madadici sai ya ce masa afa asaita amri shin ka sa ko kuma ka sa ma umurina ne saboda Musa kafin ya tafi me yake ma nabi Haruna yake wa qala Musa li aqihi Haruna ukhlifni fi Ya ce masa wa aslih wala tattabi sabila al-mufsidin haka ce masa suratul araf yace Musa ce ma annabi Haruna da dan wasa annabi yace ukhlufni fi Da kamar ya gurbi na a cikin mutane na ma ka wakilce ne sai ce masa wa aslih kai gyara ka daidaita su wala tattabi sabil mufsidin tattabi hanyar masu barna saboda ce sai ke masa ko ka saba ma umurina ne da na baka kafin in barka shi kuma annabi harun yace masa ala ya um yace ya kai dan wana la ta'khudh bi lihiyati saboda a cikin sura al ya ga mana nan da nan da yaje fadda allo sai yaje kama gemunsa da kuma gashin kan haruna yana ta jin shi to ne haruna yace masa la ta'khudh bi lihiyati ka kama gemuna wala dirasi haka kuma ka kama gashin kaina inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il da ya hana ni shine ni na ji tsoro takka dawo ka ce na rarraba tsakanin bani isra'il walam ba qawli kuma baka kiyaye magana na ba tunda idan yace zai bi Musa kila wasu tunda ba duka su bane suka bauta ma wannan dan marakin waɗanda ba su waɗanda ba su bauta ma dan marakin za su ji za su bi shi sai da wato an samu rabuwa a tsakanin su yace wannan shine abin da nake tsoron sa takka dawo ka ce na rarraba tsakanin bani isra'il annan suratul arab ya ya sace ya kara ba shi wani uzuri yace innal qauma istad'afuni ko ba ka wani yace innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani yace maka fala tashrik bi al a'da wala taj'alni ma'a adh-dhalimin yace mutanen nan fa su wato sun nema su raunana ni istad'afuni sun dauke ni mai rauni wa kadu yaqtulunani kuma sun kusa ma su kashe ni yace muka fala tashrik bi al a'da kakkan mayar da ne abun da a cikin makina ina mata mu gani saboda haka almuhim annabi haruna ya iya kokarin su ya ya kokarin sa ya dawo da su kan hanya kamar da muka karanta yana ce musu su bi shi su bi mu nisa amma kuma mutanen ne suka ci malamai anan suka ce anan za mu gan cewa shi annabi Musa ya yi fishi ne akan tauhidi ko ba haka bane annabi Haruna kuma yana kallon rabuwan kan jama'a shi yasa ya ci gaba da zama da su a haka duk da cewa ya gansu suna suna suna shirka amma kuma saboda muhimmancin hajin kai sai ya ce bari dai in ci gaba da bin su a hankali har Musa ya zo sai mu da niyya za mu yi da mu magance wannan matsala shi kuma annabi Musa yana gani a'a tun da tun dai an an an kekare haji an taba hakkin Allah subhanahu wataala to ko ne zai faru da ne ka rabu da su ka biyo ka biyo bayana ka zo nan da nan da kowanne yana duba wani bangare na maslaha amma dai maslaha da Annabi Musa Annabi Musa yake duba ya fi karfi to duk abin da ya shafi shirka ba mun wasa bane a da musulunci shine asali addini ina ba gangare duk da cewa hadin kan jama'a shi ma yana da muhimmanci shi zama nan suka cewa ba zai yi mu ce saboda hadin kai mu yi shiru mu koma mama inkari akan shirka haka wasu suke cewa a daina magana kan tauhidi ko haka wani a zo ko ana magana kan ko ana magana kan sallah ana mutane ba su yi azumi ba mutane ba su yi sallah ba ka zo ka ci tauhidi a bar wannan magana tauhidi mu hada kanmu kawai mu san magana akan akan sallah wannan ba zai yi haka ba ba amfani hadin kai idan ba gina shi ba akan akan akan tauhidi ba ina fatan gane to shi yasa Musa ya ya nace akan wannan abu sa'annan kuma Allah kuka ce wannan kuma yana kara nuna cewa barin gemu shine al'adar annabawa kowa ka wani shi yasa manzala kuma ya ke mana mu bar gemu kowa ka wani sunna ne sunna annabi ne kuma sunna annabawa ne tunda inda annabi haruna bai bar gemu ai musa bai zai kama gemu ba ko ka wani to haka wannan shi ma dalili ne akan cewa barin gemu sunna ne na annabawa sai sai قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقدست طبقة من أثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال إن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننكفنه في اليم نكفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما نعم to قال فما خطبك يا ya سكنا suke دي أجل سامري dai an ce samiri ya fara wannan abu sai Musa ya masa magana shi samiri qala fa ma ya samiri sai kai kuma mene labarin ka me zaka faɗa akan wannan abin da ya faru ya kai samiri Ƙala. samiri kuma ya ce basurtu ma lam yabsuru bi aini na gan da su basu gani bane fakababtu qabdatan min athari rasul sai na yi damka guda daya daga gurbin manzo bastuha sai na jefar da ita wa kazalika sawwalat li nafsi kuma haka ne raina kawai ya kawata mu abin da samir yake nufi shine yace na gani abin da basu gani ba mamu suka ce me ya gani abin ya gada nan shine lokacin da Musa zai tafi dutsen to saman dutse ne yake zuwa ya je ya gana da ubangiji to a wannan lokacin Jibril ya zo malaka ya zo da dokinsa ya doki Musa ya tafi da shi sauraka shi sai hango wannan doki shi samiri shine abin da ya hango da mutane ba gani ba to ya gan inda doki ya taka shine fakabattu qabdata min asari rasul sai na damki wani abu guda daga inda kofato dokin ya taba a kasan ya je jiji wannan kasan da dokin ya taba fa na basuwa to bayan da suka jefa wannan ah, wannan kayan ado a cikin rami suka narkar da ita ya suranta dan maraki wannan kasan sai ya jefa masa to shine abu ya fara wannan karan shi ta Usman suka ce wasu malamai sun tafi akan cewa akwai wani magudanar iska ne a cikin jikin wannan abun da iska yake shiga yana kara shine tofi da suke yi wasu malamai suka ce a'a ya koma jiki ne mai rai yana wannan karan saboda wannan kasan da ya jefa masa ina fata mun gane haka wasu malamai suka tafi to me yasa yayi wannan yace wa kazalika sawwalat li nafsi haka kawa raina ya kawata mu eh, ya bi son zuciyarsa ne kawai yayi wannan ina mata mu gani to shikenan kada sai Musa yake masa fadha ka tafi Musa ya kore shi a cikin mutane yace ka bar nan ka tafi fa inna laka fil hayati an taqula la nisa sakamakonka a nan rayuwar duniya shine za ka dinga cewa la nisa babu shafa imana kai kadai za ka yi rayuwa har ka mutu za ka dinga duk wanda ka hada shi za ka dinga ce masa la nisa mana kar ka taba ne nima ba zan taba ka ba shi mana la nisa babu shafa kar ka shafi nima ba zan shafi ka ba shi kadai zai ci gaba da rayuwa har yanzu. Wani shine hukubar za a rayuwar duniya ina ba ta gane sannan kuma ya sake ce masa wannan rayuwar duniya kenan sannan wa inna laka maw'idan lan tukhlafa aw lan tukhlifa aw ta kira kana da wani alkawari kuma wanda ba za ka ba za ka saba mashi ba ko kuma wannan alkawarin ba zai saba maka ba mana kana da alkawari a gobe kiyama da Allah inda lokacin da Allah zai azabta da kai wanda ba inda za ka yi ka gudu shine ba za ka gudu ba ko kuma azaban ba zai kauce maka ba zai tabbata kanka a ranar tashin kiyama kenan sannan kuma yace masa kafin ka tabi wanzur ila ilahika ka dubi ubangijinka allazi zauta alaihi ajifa wanda ka kai ne kana kana ta masa kan duku ba kai kana ta bauta wannan abin da ka kera yanzu da me zamu yi da shi lanuharrikan nan lalle zamu kone shi kuma lanansifannahu sannan kuma mu shekar da shi a cikin ruwa cikin kogi shekewa in dai har Allah gaske ne to ya zo ya kusa da kansa a gaban ka za mu kone shi mu narkar da shi to kan kuma mu wasa shi a cikin ruwa ya tafi ya ga mutum ba wanda zai iya tattara shi kuma sannan ya ce da bani Isra'il inna ma ilahukum Allah lallai abun bautan ku na gaskiya shine Allah Alladhi la ilaha illa hu wanda babu abun bauta da gaske sai shi wasi a kulla shay'in ilma shi kuma Allah ya yalwaci komai da ilimin ba Wanda shine hukuncin annabi Musa a cikin wannan lamarin daga nan za mu gan cewa malam suka ce in dai shugaba na da iko to bai kamata ya bar mabarnata a cikin mutane duk wanda ya zo zai sauya akidan mutane to kamata a kore shi a cikin al'umma saboda idan aka bar shi a cikin su zai zai gurbatar da akidan su ko dai a saka shi a cikin firji ko kuma a kore shi daga garin gaba ɗaya kamar da Musa ya da ta miri an ina ta magana أنا متعيدة ثانية يعني. طيب ثاني شيء كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن إنه يحمل يوم القيامة وفرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا نعم التي كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق kamar haka ne muke baka labari da cikin labarin abin da ya riga ya gabata وقد آتيناك من لدنا ذكرى حقيقة من baka daga wurin mu zikiri wato alqur'ani Allah kuma haka ne muke baka labari abin da ya gabata labarin al'ummomi da suka gabata lokaci bayan lokaci Allah yana ma manzo Allah wahayi da waɗannan labarin. me yasa wani suka ce saboda dalilai da dama daga ciki Allah yana ba shi wannan labari ne domin ya ya tabbatar ma mutane cewa lallai shi wannan annabi ne saboda me waɗannan abubuwa da suka faru a baya suka faru manzo Allah baya nan san da suka ko ba ka bane kuma gashi nabi ne ummi baya karatu baya rubutu saboda haka ina ya aka yi san waɗannan labaran dole ta hanyar wa ya san su ko ba ka shi yasa Allah da dama Allah yana ce masa a misali a fasul al-imran Allah yake zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk ko ba ka yace wa ma kunta ladayhim إذ يكون أكلارهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ما كان لوكة إن أكبر wannan abubuwa kowa ka أما كون kuma labarin na zai wanda muke masa wahayi zuwa بريكا ka so yana ba mutane labarin abubuwan da suka faru shekaru dubune a kafin shi ya saboda haka wannan yana kara tabbatar da cewa shi gaskiya da gaskiya annabi ne Allah ne yake masa wahayi wannan abubuwa sa'annan kuma dalili na biyu Allah da yasa Allah yake ba shi wannan labaran Allah yana ba shi wannan labaran domin ya karfafa zuciyarsa ya san cewa duk wani wahala duk wani barazana da yake fuskanta da an annaba da suka da su ma sun fuskanci wannan abubuwa ina fata an gare a wani wani ce wa kullum kullun nakusu alayka eh, min ba'i rusul ma nuthabbit bihi adal. Eh, muna muna baka labarin daga labaran annaba domin mu tabbata abin da mu tabbatar da zuciyarka da shi mu kama zuciyarka da shi saboda ka, wannan da cikin hikimomin da ya sa Allah yake bashi waɗannan labaran sa'an ya ce mu a mun saukan maka da alkur'ani mun baka littafin alkur'ani man a'rada anhu duk wanda ya bijire mata duk wanda ya kawo da kai daga alkur'ani fa innahu yahmil yawmal qiyamati wizra to wannan hakika zai dauke zai dauki nauyi a ranar tashin kiyama mana zai dauki nauyin zunubinsa ina fata mun gani allati khalidina fihi za su dawwama a ciki a cikin azaba na sakamakon wannan abin da suka na laifin su wasa alahum yawmal qiyamati shimla wannan shimla wannan kayan nauyin da suka yi da suka dauka ya munu ya munana gare su a ranar tashin kiyama saboda haka wato laifuka da muke aikatawa nauyi ne akan mu ina ba ta mun kowa zai zo da kayan nauyinsa a ranar tashin kiyama gurgudun laifinka gurgudun nauyi da zaka dauke da shi a ranar tashin kiyama shi zamanu suke cewa yana daga cikin abin da yake taimakawa idan mutum yana so ya yi tashin dare ya yi sallah kafin ya yi baki ya yawaita istighfari ina ba tamgani saboda me abin da yake jama mutum nauyin barci ya kasa tashi cikin dare shine laifukansa da suke suke kansa ina ba tamgani saboda ka idan ya yawaita istighfari yana kwance ya shirya yin baki bayan ya gama askarun nau ya yi ta istighfari ya yi ta istighfari har zuwa lokacin da bacci zai kwashe shi to insha Allah da izini Allah zai iya tashi cikin saboda me ya riga ya ya ya ya ajiye waɗannan nauyi da ke kansa ta hanyar istighfari da yawaita ya sauke wannan nauyi saboda haka jikin shi zai zama to ba shi nauyi bakin ba zai masa nauyi ba zai iya tashi cikin dare ina ba ta magana na'am saboda haka ah, idan mutum bai yi tuba ba ya zo da kayan nauyi karanta shi jama'a التي وصاء لهم يوم القيامة شملة وأن القاية نوي لذات دوكا فأنت جمع يا موننا لك زي آه. طو سيكي نوافق نسيب نسانا أبنى المقرن تاجبه ألي بابا لادن سا لم كمون حقا يكون سؤالي يا سمان أصوانك الله في حمدك أشهر الله إلا إلا أنت أستغفرك إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.